zababbun ayyuka bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki gami da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. A shirin da ya gabata mun ɗauko bayani kan muhimmancin ikhlasi cikin niyya domin wannan ɗabi'a na daga cikin kyawawan ɗabi'un da Allah maɗaukakin sarki ke so ga bayansa ganin muhimmancin wannan mawdu'i shirin na yau ma zai ci gaba da shi amma kafin nan bar mu saurari wannan. Masu saurare kamar yadda muka bayyana a shirin da ya gabata ma'anar ikhlasi cikin niyya shine to aikin da bawa zai yi ya kasance don neman yardar Allah da kuma yin biyayya gare shi kuma ta hakan mutum zai samu tsira a duniya da lahira. A cikin littafin kafi na shakulaini an rawaito hadisi daga shugaban mummunai Ali bin Abi Talib alaihi salam ya ce ta hanyar ikhlasi bawa kan samun 'yantuwa daga kangin duniya da lahira. har ila yau cikin wannan hadisi na daban imam alaihi salam ya ce albarka ta tabbata ga wanda ya yi ikhlasi cikin ibada da addu'a bai shagalta zuciyarsa ba da abin da idanuwansa suke gani ba kuma bai manta da ambaton Allah ga abin da kunnuwansa ke ji ba zuciyarsa ba ta yi baƙin ciki ga abin da aka ba waninta ba ma saurare ɗabi'antuwa da ɗabi'ar ikhlasi saboda Allah shi ke sanya aikin mutum ya kasance mafi kyakkyawan ayyuka kamar yadda ya zo cikin hadisin da aka rawaito cikin littafin kafi daga Imam Sadiq salam yayin da yake bayani kan wannan aya mai albarka wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarraba ku ya ga waye a cikinku ya fi kyakkyawan aiki shi kuma mabuwayi ne mai yawan gafara ne suratul mulk aya ta biyu sai imam salam ya ce Ba ana nufin yawan aiki ba, sai dai abin da ake nufi mafi kyawun aiki, kuma mafi kyawun aiki shine tsoron Allah. gaskiyar niyya da kuma tsarkakekken aiki wanda bawa zai yi baya buƙatar kowane mahaluki ya gode masa face Allah maɗaukakin sarki daga cikin albarkar da ke tattare da wannan ɗabi'a mai albarka duk wanda ya aikata wani aiki cikin ikhlasi komin ƙanƙantarsa za a sanya shi cikin aljanna a cikin littafin hasin an rawaito hadisi daga shugabanmu imamu ja'afar sadiq alaihi ya ce hakika ubangijinku mai jin kai ne yana godewa kaɗan idan bawa ya sallaci raka'a biyu domin neman yarda Allah sai Allah ya sanya shi aljanna kuma hakika idan bawa ya sadaka da dirhami guda domin neman yarda Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi aljanna har ila yau cikin wata riwaya ta daban Imam alaihi salam na cewa duk wanda yake neman yarda Allah da aiki kaɗan Allah zai bayyana masa aikin nasa mafi girma ga abin da shi kansa yake nufi, kuma duk wanda yake neman Allah da aikinsa mai yawa cikin gajiyar da jikinsa ya kuma raya dare matuƙar babu ikhlasi a cikinsa, Allah zai rage shi daga gani da kuma ji kamar yadda shi yake so a gani kuma yake so a faɗa. masu saurare har ila yau daga cikin girman albarkar da ke tattare da ɗabi'ar ikhlasi saboda Allah a aiki cimmawa hikima da a cikinta akwai alkhairi mai yawa kuma ya samu rabota a duniya da lahira wannan shine abin da shugabanmu imam bakar alaihi ya ishara da shi cikin riwayar da aka rawaito cikin littafin kafi inda imam alaihi yake cewa babu bawan da zai tsarkake imaninsa da Allah cikin ikhlasi kwanaki arba'in ko kuma cikin wata riwaya aka bayyana cewa duk bawan da ya kyautata ambaton Allah kwanaki arba'in Allah maɗaukakin sarki zai sanya shi mai tsoron Allah a nan duniya ya kuma fahimtar da shi cutar da ke cikin duniya da kuma maganinta hikima kuma ta tabbatu cikin zuciyarsa ya kuma bayyanar da ita a harshensa wato a bashi hikima da za ta gudana a harshensa har ila yau cikin wani hadisi na daban an bayyana cewa ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a mai albarka ya kamata ta zamanto a dukkanin al'amuran mutum a cikin littafin tuhuful kokul an rawaito hadisi daga shugaban masu ta Allah shugaban mummunai Ali bin Abi Talib salam ya ce madalla ga wanda ya tsarkake ko kuma ya yi ikhlasi a aikinsa iliminsa soyayyarsa da ƙiyayyarsa ɗaukan umarninsa da kuma barinsa maganarsa da shirin ɗinsa aikinsa da faɗarsa saboda Allah maɗaukakin sarki. har ila yau cikin wani hadisi na daban shugaban ne ali bin abi talib salam ya bayyana mana cewa ɗabi'antuwa da ɗabi'ar ikhlasi mabuɗin rabota ne da kuma samun taimakon ubangiji a duniya da lahira imam salam ya ce duk mai ikhlasi don allah rayuwarsa za ta ƙarfafa a duniya da lahira Allah. Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A ci gaban shirin za mu yi bayani kan ɗabi'ar kunyar Allah Maɗaukakin Sarki domin wannan ma'ana abin yabo ce kamar yadda shehin malamin nan Sayyid Qutbuddin rawan diyar Allah ta tabbata a gare shi cikin littafin sa shahab Shihab ya rawaito hadisi inda a cikinsa aka ce kunya ita ce rike kai daga aikata mummuna to da kuma barin aikata hakan mafi yawan abinda ɗabi'ar kunya ke hanawa aikata zunubi da alfahasha masu saurare cikin wani hadisi an bayyana cewa ɗabi'ar kunya na daga cikin mahimman batutuwan da suke sanya mai yawan ɗabi'a ya rabauta da soyayyar Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin amali na Sheikh Mufid an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce hakika Allah yana son mai kunya kuma mai kamun kai yana kuma fushi da maras kunya mai yawan roƙo domin haka ne ma masu saurare a wasu riwayoyin na daban za mu ga cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana yi mana wasici da ɗabi'ar kunya kuma yana bayyana mana misdaƙinta. A cikin littafin Qurbul Isnad an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku kasance masu jin kunyar Allah hakikanin kunya sai sahabbai suka ce yaya za mu yi hakan ya ma'aikin Allah sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan kun kasance masu aikata wani aiki kada ɗayanku ya bayyana face ajalinsa akan idanuwansa ku kiyaye aikata zunubi, kai, da abin da yake aikatawa, ciki kuwa har da abin da yake ci da sha, kuma ku kasance masu tunanin kabari da azabar da ke cikinsa. Har ila yau masu saurare kunyar Allah Maɗaukakin Sarki ita ce mafi karama na adon mutum. A cikin littafin Amali na Shaktusi an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce, alfahasha bata kasance wani abu ga mutum ba face dauɗa to kunya kuma bata kasance ga mumuni ba face ado har ila yau masu saurare ɗabi'antuwa da kyakkyawar ɗabi'ar kunyar Allah maɗaukakin sarki tana haɗa wa mutum dukkanin alheri a cikin littafin ma'anil akhbar an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka na cewa kunya alheri ce gaba ɗayanta har ila yau ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kunya na daga cikin hanyoyin da ke tabbatar da haƙiƙanin imani haƙiƙa Sheikh Saduk cikin littafinsa Ma'anil Akhbar ya rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na cewa kunya da imani na cikin ƙarni guda ne duk lokacin da ɗayansu ya gushe ɗayan ma zai bi bayan ɗayan zai bi bayansa har ila yau wani hadisi ya bayyana mana cewa ɗabi'ar ta kunya na daga cikin mafi faɗaɗar ƙofofi zuwa shiga aljanna a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu imamu ja'faru sadiq alaihi ya ce kunya daga imani ne kuma imani ke sanya mutum aljanna hakika masu saurare wannan hadisi mai albarka yana ƙarfafa imanin mutum ga allah maɗaukakin sarki masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Muhammad Awal Usman kunya ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.